بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين sha bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da talatin ga watan oktoba 1996 a jiya mun fara karatu watan septemba ko a jiya mun fara karatu a cikin wannan littafi ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikhul Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani inda ya magana akan hamlul jinazati wattiba'uha to mun shiga cikin fakara ta 44 akwai hadisi na farko a cikin wannan fakara da Sheikhul Albani ya kawo a wanda muka ainihin fassara shi da kuskure shine muke son mi wannan gyara da Abu Sa'idin yace kunna maqdaman Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ni al-Madinata ma'anar wannan wuri ita ce mun kasance a lokacin da manzon Allah ya iso Madina isowar shi ta farko ma'ana lokacin da bai daɗe da isowa Madina ba to shine idan mara lafiya ya kwanta sau ga zai rasu sai su je su kira annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga baya to sai ya zama sai su ɗauki wannan sai su bari sai mara lafiyan ya cika tukuna sannan su kira annabi sallallahu alaihi wasallama to sai suka zama kuma sai sun kira annabi ya zo ya sallah gawa daga baya kuma sai suka dawo sai su ɗauki gawar su kawo ƙofar gidan shi to wannan ita ce ma'ana sahihiya ta wannan kalma kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ni madinata wato farkon isowar annabi madina haka suke yi to mun fassara shi da cewa sun kasance ma'ana gidan su su abu sa'id al-khudri ya fi na annabi sallallahu alaihi wa sallama nisa haka muka fassara shi a jiya amma kuskure ne ba daidai bane to mun fara karatu a jiya a inda muka kawo wasu hadisai na bayani akan falalar raka gawa har zuwa makabarta to sai lokaci ya ƙure saboda muhimmancin wannan matsala sai mu ce wa fi ba'd shawahidi an abi huraira ziyadatun mufidatun la'allahu min almustahsin dhikruha yace a cikin wasu ainihin hadisai waɗanda za su ƙara wa wannan hadisi da aka karanta ƙarfi wanda aka ruwaito daga abu huraira da abu huraira ya faɗi falalar ziyara a wato falalar raka gawa makabarta cewa za a samu ainihin kiratsi guda biyu manya-manyan lada kamar girman dutsen uhud guda biyu to shine shekul albani ya ce akwai wasu lafuzza waɗanda za su ƙara bayani mai amfani wanda abu huraira yiwu ya ce yana ganin abu ne mai kyau ya kawo su wa kana ibn umar yusalli alaiha thumma yansarifu abdullahi dan umar da in yi sallar gawa sai ya koma gida bai zuwa makabarta فلما بلغه حديث أبي هريرة قال da labari ya zo wa sayyidina abdullahi dan umar cewa ga abin da abu huraira ya faɗi cikin hadisin shi cewa annabi ya ce wanda di ya raka gawa makabarta bayan an yi sallarta da shi to yana da lada manya-manya guda biyu waɗanda suka kai girman dutsen uhudu sai ibnu umar ya ce aksara alaina abu huraira abu huraira ya cika ingizo mana hadisai masu falala wa fi riwayatin a wata riwaya fata'azamahu sai ibnu umar ya ga wannan lada girman shi fa yayi yawa anya abu huraira bai kuskuren ji ba fa arsala khabbaban ila aisha yas'aluha an qawli abi huraira sai shi abdullahi dan umar ya aiki khabbab ya tafi wurin aisha ya tambaye ta game da maganar nan ta abu huraira thumma yarji'u ilaihi fa yukhbiruhu ma qalat sannan ya koma ya gaya wa abu huraira ya gaya wa ibnu umar abin da aisha ta ce ma'ana abu huraira ya ce kaza to kai khabbab ta furin aisha ummul mu'minina ka tambaye ta wannan magana haka abin yake wa akhadha ibnu umar qabbatan min hasal masjidi yuqallibuha fi yadihi sai abdullahi dan umar yadda yanki tsakuwar masallaci haka yana ta wasa da ita a hannun shi hatta raja'a ilaihi rasulu har sai da dan aiken nashi khabbabu kenan ya dawo faqala sai shi khabbab ya ce qalat aisha aisha ta ce sadaka abu huraira abu huraira ya faɗi gaskiya haka abin yake manzan Allah ne ya faɗi wannan ba abu huraira ya ƙara ba ba shi ya kawo ba bai kuskuren ji ba daidai wa daida haka ya faɗi فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض Abdullahi dan Umar sai ya watsar da wannan tsakuwa da ke hannun shi a ƙasa sun maƙala sannan ya ce laqad farratna fi qararita kasira haƙiƙa mun yi asarar manya-manyan ladaddaki masu yawa ashe fa balaga zalika aba hurairata sai abu huraira ya samu labarin wannan abu da abdullahi dan umar ya faɗa faƙala sai abu huraira ya ce innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama safqatu suqi ba abin da yake ma'ana harkokin kasuwanci ko kasa kayan kasuwa baya shagaltar da ni game da zama a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na zuwa cin kasuwa wala gharsul wadi ba na zuwa gashan dashe na 'ya'yan dabino ba na noma ba na kasuwanci ba abin da ke shagaltar da ni cikin waɗannan game da zama a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace alwadi din ne yace bi tashdidil ya sigarun nakhl ma'ana a karanta shi da yi wa yaɗin shadda to 'ya'yan dabino ƙanana haka إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها Abu Huraira ya ce nakan lazimci manzan Allah ko yaushe ina manna da shi saboda kalma guda da zan ji a wurin shi saboda loma guda kuma da zai bani in ci in na samu na dan hadiya sai in gode wa Allah sai in ci gaba da sauraron hadisi fa qala lahu ibn Umar sai ibn Umar ya ce wa Abu Huraira anta ya Aba Huraira kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama dama ya kai aba huraira ka fi kowa cikin mulazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa a'lamana bi hadisihi kuma duk ka fi mu sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kun ji sai ash-shaykh al-albani yace hadhihi ziyadatu kullu hali muslimin illa al-akhirata duk waɗannan ƙare-ƙare da aka samu a cikin ainihin riwaya wannan hadisi to imam muslim yayo sai dai riwaya ta ƙarshe ita ce wadda yace faqala lahu ibn umara ila akhiriha fa hiya li ahmad wannan al imam ahmad yayo ta a cikin mujalladi na biyu shafi na biyu zuwa na uku da shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai wa kaza sa'id ibn mansur bi isnadin sahihin kama qala al hafiz fil fatah haka nan sa'id dan mansur shi ma ya ruwaito wannan ƙari kamar yadda ibn hajrin ya faɗi a cikin fathil bari wallati qablaha lit tayalisi ƙarin ziyada wanda ya zo kafin wannan kuma cewa fa balaga zalika aba huraira ila akhiriha shi kuma wannan ƙari abu dauda tayalis ya ruwaito a cikin littafin shi al-musnad wa sanaduha sahihun isnadin wannan ƙari na tayalis mai inganci ne ala sharti muslim a bisa sharatin al-imam muslim wa ziyadatu thaniya lishaykhai yace ƙari na biyu din nan kuma ita ma wannan ainihin an same shi a cikin riwayar bukhari da muslim الزيادة الثانية itace inda yace fa arsala khabbaban ila akhiriha to wannan ainihin bukhari da muslim suka yota war riwayatu thaniya fiha litirmidhi wa ahmad qari riwaya kuma ta biyu na shayin bayani akan bambanci tsakanin ziyada da riwaya to riwaya ainihin ta biyu ita kuma tirmidhi da imamu ahmad su ne suka yota riwaya ta biyu ita ce da yace wa fi riwayatin fata azamahu ila akhiriha wa ziyadatul akhira sariha ya ce wannan ƙari na ƙarshe ɗin nan da aka ce faƙala lahu ibn umara sai ibn umar ya ce anta ya aba huraira kunta alzamuna kunta alzamuna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana tana nuna bi anna ibn umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi abi huraira farkon kissa an ce abu huraira da ya faɗi wannan magana ibn umar labari ya zo gare shi sai ibnu umar ya aika wurin aisha a je a tambayo dan aike ya zo ya gaya wa ibnu umar sakamakon jawabin aisha to amma ƙarshen riwaya kuma an nuna cewa ibnu umar da kanshi sun haɗu da abu huraira a zahiri kama akwai karo don a can an nuna cewa ya aika ne a binciko mishi ma'ana a zahiri ba su haɗu da ibnu umar ba ƙarshe kuma an zo an ce gashi ma jawabin da suka tattauna da abu huraira da ibnu umar to shine sai yake cewa wayu ayyiduhu ma fi riwayatin li muslimin wa ghairihi bi lafzi fa qala ibn umar abin ma da zai karfafi cewa abu huraira sun tattauna baki da baki da ibn umar shine riwayar da aka samu a cikin riwayar sahih muslim da wani malamin inda ibn umar ya ce ya abahir dama wani lokacin su ce mishi abu huraira wani lokacin su ce abu hir abin da ake nufi da hirru shine muzuru huraira kyanwa ‘yar ƙarama to wani lokacin sai su kira shi da baban muzuru din wani lokacin kuma sai su ce mishi ainihin a a baban yar kyanwa din to amma alami ne alami in ka zo kana fassara karatu baka fassara shi suna in ka zo kana fassara baka fassara shi mun fahimci wannan da kyau ko ba za ka zo an abi huraira daga baban yar kyanwa wannan wulakanci ne da yan shi'a suke yi an aisha daga indo ko indon ce dai uwarka ce sai dai in kai ba mumini ba ne mun fahimci wannan ko saboda haka a an abi huraira sai ka ce daga abu huraira saboda alami ne alami ba a fassara shi duk yadda za ka saurari masu fassarar labarai da harkokin fassara daga turanci zuwa hausa ba za ka taɓa jin suna fassara noun ba za a ce victoria ta ce ba za a ce mai nasara ta ce ba amma ai ma'anar victoria mai nasara to ba za a fassara sunan ba sai a ce kawai victoria ta ce saboda me saboda suna ne is a noun ba a fassara shi to haka wannan ma alami ne a cikin lughal arabiyya in ka zo sai ka ce an abi hurairata daga abu huraira mun fahimci wannan amma dan wulakanci wai ana son a tozarta sayyidina abi huraira sai a je a ce daga baban yan kyanwa mun fahimta a to in haka ne in dai za ku fassara kowace kalma ta sunan sahabi me ya hana ku ku fassara abu zarri kuma baban tururuwa shi ma sahabin annabi ne to amma wai dan su shi'a sun yarda da abu zarri dan sun kididdige suka ce mutum biyar ne ba su kafirta ba bayan mutuwa annabi cikin sahabban shi da miqdadu da abu zarri da sauransu suka lissafa to abu zarri in suka zo sai su ce an abi zarri daga abi zarri fassarar abu zarri shine baban tururuwa manzan Allah ne ya sa mishi wannan sunan to yaya ba ku fassara nan ku ce baban tururuwa manzan Allah nan da ya sa wa abu abu zarrin abu zarri shi ya sanya wa abu huraira abu huraira manzan Allah nan shi ya sanya wa sayyidina ali abu turabi uban turbaya dan me ba ku cewa an abi turabi daga baban ƙasa in dai za a fassara abu huraira da haka kowane sahabi ma sai a fassara nashi ko Khadija shi'a ba sun yarda da Khadija ba tunda ita ta haifi Fatima? A to me Khadija bakwaini to dan me ba ku cewa bakwaini mata annabi ta ce dan ba za ku wulakanta ta ba to dan me kuke wulakanta manzon Allah aboki? Zai yi ka girmama matan mutum kuma ka wulakanta abokin shi? kuma waɗannan sahabbai su ne 'yan dakon shari'ar da manzon Allah ya zo da ita idan ka haɗu da mutum ya yoce fa ne da ɗan dakon shi ka fafta ɗan dakon nan ya faɗi shi kuma ka ce yalla bai barka da fitowa a ka ba an kai mishi wulakanci kuma a ba ai baka da ki yalla bai ba dan dakon ka to ka make sahabin da ke dakon sunna da qur'ani a to waye rage kuma shi wanda ya bada dakon ba shi ka wulakanta ba to ya kamata kowa ya lura fa qala ibn umara sai abdullahi dan umar yace ya abahir ya kai abuhir انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرين bincika irin hadisan fa da kake kawowa daga manzon Allah faqama ilaihi abu huraira hina talaqa bihi hatta talaqa bihi ila aisha da abu huraira ya ji kamar ibnu umar yana shakkan maganar da ya faɗi sai ya ce tashi mu tafi wurin aisha faqala laha da suka je wurin aisha sai abu huraira ya ce ya ummal mu'minina kun ga da ake girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam a salman rushdi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salman rushdi ya ci mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallama Khomeini ya ce a kashe shi e ya yi daidai a to shi ma Khomeini kuma a cikin littafin shi ya ci mutuncin matan annabi a to dan me za a yaudara shi wannan dan ya rubuta littafin shi ne da turanci an yada a cikin duniya a to shi kuma wannan ya rubuta nashi kashful asrar da yaren farisanci yaren da yake shine ainihin tukullumai yare na ƙasar iran sannan kuma da yaren larabci yadda wancan ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama haka humainin da ya wa wancan hukunci shi ma ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama to in dai za a kashe Salman Rushdi eh shari'ar musulunci ta kashe shi har abada duk wanda ya zagi matan annabi ko ya zagi annabi hukunci ya hau kan shi na kisa haka ne al'amarin yake mun fahimta ko to amma za a kashe shi ne a ƙarƙashin shari'ar musulunci ba amma ba a ƙarƙashin umarnin Khomeini ba dan shi ma Khomeini kamata ya da yana da rai a kashe shi a ƙarƙashin waccan magana da yi a to dan ne kai gawa da rai kana yawo zaka ce a kashe wata gawar da rai da Salman Rushdi da Khomeini duk hukuncinsa ɗaya a ƙarƙashin dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Salman Rushdi ya zama tantagariyar kafiri dan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ci mutuncin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama haka Khomeini ya zama tantagari kai Khomeini ma kafircin shi yafi kafircin fa wannan Salman Rushdi fa a daina wani sakayawa jama'a gaskiya in ba a bayyana ta ba za ta zo ta bayyana kanta kuma kowa sai ya ji kunya fa Salman Rushdi shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama Khumaini kuma ya ce dukkan annabawan Allah gaba ɗaya ba su yi nasara wajen idar da saƙon da Allah ya aiko su ba ba su yi nasara wajen shiryar da ɗan adam da Allah ya umarce su ba ya ce kai har annabi Muhammadu bai yi nasara ba ya ce kuma bai imani da cewa manzon Allah ya cikasa saƙon shi ba wanda Allah ya aiko shi ya ce wanda zai idar da wannan aiki kamar yadda Allah yake so shine almahdil muntazar mahadi da suke jira to shine aka yi hira da shugaban shi'a a na nan kasar a wata mujalla yake cewa mahadi ya kusa bayyana ma to kaga nan gaba za a samu wani dan iska kenan ya je take cikin shi da abinci ya sawo bakin nadi ya zo ya ce shine mahadi shikenan kuma kaga Humaini ya gama batar da mutane ya mutu wannan kuma bataccen mahadi kuma ya zo ya ce zai batar da mutane to shi yasa idan ba aqidar salaf wannan aqidar da ake maka talla ya kai ahli sunna kake mana jafa'i wallahi in ba ita ba babu wadda za ta kare imanin ka har abada duk inda ka je ka dawo sai ka dawo kanta in ba haka ba kuma wallahi zaka waye gari kun hallaka kai da su wannan aqidar ta salaf da ake ce maka kabi duk abin da bai zo daga qur'ani ko hadisi ba kowaye ya faɗe shi a aje mishi maganar shi kowaye babu togaciya to in ba wannan ka'idar ka ɗauka ba addinin ku zai zama iri ɗaya da su mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine a sai yake cewa ya ummal mu'minina ya ke uwar mu'minai an shuduki billahi ina gama ki da Allah asami iti rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu kin ji manzon Allah ya ce kaza kaza kaza fa zakar al hadisa sai ambaci wancan hadisi kin ji manzon Allah ya ce wanda ya wagawa sallah ya koma gida zai samu yankin lada mai girma guda daya haka wanda ya tsaya aka raka ta makabarta zai samu yankin lada guda biyu kowane ɗaya girman shi ya kai girman dutsen Uhud ko kuma ya fi haka nauyi kin ji manzon Allah ya faɗa haka fa qalat sai ummul mu'minina Aisha sai ta ce Allahumma na'am ta ce Allah kuwa haka abin yake sai da ta ce sai da ta yi rantsuwa ta kira sunan Allah Allahumma na'am wato ina kafa shaida da Allah tabbas manzo Allah ya faɗa haka faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce innahu lam yakun ila akhiri shine sai faɗi wannan magana ya ce ibn umar ni ba kasuwanci bai hana ni sauraron hadisin manzo Allah zuwa gona bai hana ni koyaushe ina manna shine ya faɗi wannan hadisi to shine ash-shaykhul albani ya ce fa zahiru hadha kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umara zahirin wannan riwaya ta cewa abu huraira sun haɗu da ainihin ibn umar sun tattauna wannan matsala yana saba wa dukkan wacce riwaya da muka yi cewa kuma ibn umar ya aiki ainihin khabbab wurin aisha ne ko to malaman hadisi yin hadisi yayi haka in ya inganta su suna da hanyar da za su haɗa shi wa jama'a al-hafiz ibn hajr bainar riwayataini alhafiz ibnu hajar sai ya haɗa waɗannan riwayoyi ya ce babu saɓani a tsakaninsu amma yadda za a warware matsalar sai a ce bi annar rasul lamma raja'a ila ibn umara yukhbiru aisha cewa sanda ɗan aiken nan ya koma zuwa wurin abdullahi ɗan umar to yukhbiru aisha a zahiri akwai harafi ɗaya da ya faɗi anan yukhbiru an aisha ma'ana lokacin da ɗan aike Hababu kenan ya koma gurin Ibn Umar zai ba da labarin da ya jiyo an Aisha daga Aisha balaga zalika Aba Huraira sai Abu Huraira ya samu labarin Ibn Umar ya aika a binciki wannan magana gurin Aisha fama sha ila Ibn Umar sai tashi da kanshi ya tafi wurin Ibn Umar fa asma'ahu zalika min Aisha mushafahatan sai ya je ga abu huraira ga aisha ga ibnu umar ya sa aisha ta faɗi wannan da bakinta ibnu umar ya ji da kunnen shi shi kenan yadda za a haɗa hadisan kenan babu saɓani ma'ana ya ji labarin na faɗi magana ibnu umar ya shakka to bari in tashi ibnu umar zo mu tafi wurin aisha da aka je aisha ta faɗi gaba da gaba shi kenan kaga aiken ya tabbata kenan kuma ya tabbata sun tattauna baki da baki ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة الشيخ الألباني أبو هريرة الله يقارى مش يردا yana da da wannan na ɗayan cikin hukunce hukuncen da yasa Sheikh Al-Albani ya kafirta Khomeini fa kun san mun sha zuwar muku da fatawar shi nan mun ce kuma duk wanda yake so yazo za a yi mai photostat har rubutun hannun Nasiruddin Al-Albani za mu yi maka photostat da hannun shi da ya rubuta mai albarka sannan aka sa inji ya buga za mu nuna maka a yi maka photostat ka je ka gani kuma kana shaka sai ka tafi sai a buga sai a gaya maka telephone number ɗin shi ka buga mishi ku tattauna da shi shin wannan fatawa ta ka ce don yana karantar da ɗalibai ne aka sako magana ni ina da kasar ɗin baki da kunne na ji ina da kasar ɗin da ya kafirtar da Khomeini a ciki wannan fatawa sai ta gigita mutanen ƙasar Iraq da ta gigita su shine tunda su ba hauka in mu ne sai a ce ai zanga zanga ai zanga zanga za ta yi muku wani abu duk baki ɗaya sai a bubbuge ku da bullet arne ya take tumbin shi da burkutu ya make ka kenan ba kalmar shahada me kai mun fahimci wannan sai suka turo minista guda aka turo ya zo ya binciki a shekul albani da gaske ka kafirta Khomeini kuma in gaske ne me dalili ba ilimi ake ba ana magana ilimi kana hauka ai da ne ake hauka yanzu ilimi ake yi yace gaske ne ya kafirta shi to me dalili yace niqab guda biyar dalilai guda biyar ya jero su daga ciki yace saboda Khomeini ya kafirtar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi da'awa an saukar da wahayi kwana hamsin da bakwai bayan mutuwar annabi ga fatimatu zahara na zo muku da duk waɗannan abubuwa an tattauna su mun fahimci waɗannan al'amura jama'a to shi yasa ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sabanin yadda wasu shaidanu cikin malaman da ke da'awa wai su ahlus sunna ne suke zagin shi me abin zage wai Albani na zagin sahabbai kai kana da hankali ko kai ka san Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuwa gashi sai ya ce wali abi huraira radiyallahu anhu ya ce Allah ya kara abi huraira yarda albani baya tsoron duk wani malami da ka sani a duniyan nan mai rai ko matacce balle a ce zai yi taqiya ya ce radiyallahu anhu a zuciyar shi kuma ya zagi abu huraira kuma zai yi abin da ake sawa a kasad ko abin da kake rubuta da alƙalaminka ka rubuta sabanin abin da ke zuciyarka wannan zai yi tsakaninka da kai da matarka ne a ɗaki ko kai da abokinka ko biyu amma kasad na ɗauka kana rubuta da alƙalaminka ka ce radiyallahu anhu zai yi ka yadda da shi ne da gaske ba kuma mutumin da ka iya kafirtar da wanda ya zagi sahabban nan kuma za ka zo kana zagin su to duk wanda ya ce albani na zagin sahabbai ku ce na ce ya gaya mana littafin kuma ya kawo mana a rubuce dan me za ku rinka yin ƙarya yan ɗariƙa sun yi ƙarya an ƙaryata su kuma an kuka yi ƙarya duk ɗariƙa kuke duk tafiyar ku ɗaya mutane suna son su fahimci addinin musulunci tantagarya addinin musulunci a'a to ku me kuke nufi yan dariƙa sun ce a daina karanta littafan ibnu taymiya a daina karanta littafan ibnu qayyim littafan ainihin shaukani littafan ibnu abdulwahab da ƴaƴan shi da jikokin shi ku kuma kun ce a daina karanta littafan albani kuma waɗannan su ne suka bayyana wa duniyar musulunci aqida ta salaf bayan wucewa annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina su imamu malik da bid'a ta wa duniya sai da aka shigo karni na shida zuwa na bakwai Allah ya sauƙaƙe wa musulmi ibnu taimiyya ya tashi ya raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama itiqadan wa fiqhan wajen aqida da wajen matsalolin fiqh da komai ibnu taimiyya ya rubutu akan haka akan haka aka tattara wannan majmu'ul fatawa al-kubra mujalladi 37 mun fahimta bayan da ibnu taimiyya ya wuce almajiran shi su zahabi suka ɗauki tuta su ibn al-qayyim su ibn abdul hadi da suka wuce sai duniya ta sake fada cikin shirka da kafirci da bid'a aka zauna haka sai da aka share shekara ɗari biyar Allah ya sauƙaƙe Muhammad ibn Abdul Wahab ya tashi ya gwagwarmaya shi kuma aka gyara bayan an gyara kuma ana nan ana tafiya duniyan nan sai ta sake afkawa cikin wannan bala'i Allah ya zo ya sauƙaƙe wannan bawan Allah ba dare ba rana shekarar shi sittin da wani abu rubutu yake akan sunnan manzon Allah amma ku kuna ahli sunna ku rasa wanda za ku zaga sai shi ku ba za ku ji kunya ko kara ba za ku yi ba in kuka ga ra'ayin ku ya saba a wani wuri ku ma iku iku malaman kungiya ba ba kuna samun sabani ba to in dan kun ga ya kawo wani abu da kadai ranku bai muku a littafin shi ba ku hakura mana balle wacce magana ce da za ta saba muku in dai ko ahli sunna ne duk magana in ya sai ya ce annabi ya ce sahabi ya ce littafi kaza juz'i kaza shafi kaza me laifi ciki wanda yake da laifi shine wanda zai tashi magana ina dalili ya ce ba ku yarda da ni bane to ya zamu yarda da kai dan damfara kana dan damfara a yarda da kai duk wanda ya magana ya kawo dalili ba dalili eh bam yarda da kai ba ba ku yarda da ni ba bam yarda da kai ba tabbas haka za a faɗi gaskiyar ka kawai ka ce hujja ba ka da hujja ba ka da gaskiya ya kamata ku rinka yi kuna nazari akan abubuwa in ba haka ba sai ku yana tufka ku ne wa kan korora kuna tufka kuna wa kan korora duk wanda yake kaka karanta littafin ibnu taymiya kaka karanta na almajiran shi su zahabi su to yaya ma za ka yi duniyar ilimi yanzu ba za ka dole kowaye kai sai ka ci albarkacin ibnu taymiya yau a duniyar ilimi ba ɗariƙa ba kowaye kai saboda za dai kai rubutu akan hadisi ice ko to suwa suka yi littafan hadisi waɗanda suka yi bayani akan kutubun rijal al-imamu zahabi almajirin ibnu taimiya ne yana da littafi mizanul i'tidal fi naqdir rijal mujalladi hudu ne wannan littafi duk wani dan banza da wani shege da wani matsiyaci da yawa annabi ƙarya a hadisi akwai shi a wannan littafi duk wani wanda aka taɓa tuhuma ya cancanci tuhuma ko bai tuhuma ba imamu zahabi ya kawo shi ya zazzage a wannan littafi da yaya za ka yi takarijin hadisi sai ka koma wa al'imamu zahabi almajirin ibnu taimiyya ne shi da kanshi zahabi yake cewa ibnu taimiyya ya ce ibnu ice ido na bai taba ganin ibnu taimiyya ba ya ce idon ibnu taimiyya ma bai taba ganin irin ibnu taimiyya ba imamu zahabi almajirin al'imam ibnu taimiyya ne mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ku daina haramta mutane kofofin ilimi matasa sun taso an kyankashe su a cikin kungiyar izala suna son su yi sunna su gusar da bid'a suna son su yi karatu kullum kuna jallin zamun su ku yi hankali to ku yi hankali da a yi hankali da shi'a a yi hankali da dariqa to a yi hankali da sunna to kiristanci za a yi jama'a an ce a yi hankali da dariqa a yi hankali da shi'a to sunna kuma a yi hankali in kuma kun ce ba sunna ba ce to ko ku tashi ku karantar da sunna mana domin ka'ida qur'aniya ita ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله بزي بان mutane haka ba wallahi akwai mutanen da yake tsakaninsu da Allah suke son sunna din kuma Allah ba zai ci amana su ba duk inda aka buga sai Allah ya tunkuɗe ya tunkuɗe ya nuna musu sunna din tunda da gaske suke Allah ba zai ci amana su ba Allah ba zai ban mutane su zauna kara zuba ba haka to in kai izala ta ishe ka ne to bai kamata kai dameji ba sai ka koma in ɗariƙa kake sha'awa sai ka koma can Allah ya kiyaye amma har mu dama ba mu ba kuma ba za mu ba har abada insha Allah to don haka dan menene kuma an ce ba za a yi ɗariƙa ba an ce ba za a yi shi'a ba kuma sunna kuma ku ce kada a yi a to me za a yi kuma rashin a tashi ana da'awa haka ana jan matasa da dattawa a jika akan sunna din ba shi ya kai matasan nan suka shiga shi'a ba shi matashi rayuwar shi baya son a zauna haka in dama annabi ya bayyana a cikin hadisi ya ce in ma wannan ƙuruciya tashi da zafin balaga da karsashin shi ko dai ya tike ga sunna ko kuma ya tike ga bid'a amma babu na uku ka duba ka gani duk inda matashi yake ko dai ga yana kazar-kazar na tsaye da sunna ko kuma kana ganin shi wajen kazar-kazar ɗin tsaye da bid'a shine zai tafi zanga-zanga 'yan shi'a shine zai tafi gantali da daddare shine zai tafi kiɗan mandiri ko kuma ka gan shi da sahihil bukhari ko sahihi muslim ko qur'ani yana hadda amma ba zai wuya zauna bai da ra'ayi a cikin al'umma ba ka duba ka gani Allah ya shiryar da mu shine yace wali abi hurairah radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadli shuhud jinaza abu huraira Allah ya kara mishi yarda yana da wani hadisi daban kuma wanda ke bayani akan falala halattar wurin jana'iza qala abu huraira yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yau kowa ya karkada kunnen shi ya ji duniyar nan gaba ɗaya akwai wani mutum bayan manzon Allah ba wanda ya kai daraja shi kuma ba wanda zai kai har kiyama ta tashi bari ku ji kaɗan daga ciki manzon Allah wata ran da aka waye gari sai ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman cikin ku jama'a yau waye waye gari yana azumi qala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne Kala annabi ya ce man adamin kumul marida man adamin kumul yawma maridan cikin ku yau waye je gaida mara lafiya kala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne kala manzon Allah ya ce man shahida min kumul yawma jinazatan yau wane ne ya raka gawa bayan an yi mata sallah kala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne goma da goma kenan sai abubakar siddiq kala abubakar da ya faɗi haka sai manzon Allah ya ce man at'amal yawma miskinan yau wane ne ya ciyar da wani miskini qala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne ya manzon Allah qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna babu wani mutum da za a wayi gari a wuni ɗaya ya haɗa waɗannan abubuwa a ranar bai shiga aljanna ba to ga abubakar ya haɗa tun a gaban annabi abubakar ba ɗan aljanna ba ne to ƙa'ida a wurin malaman ahlus sunna shine abubakar abokin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda duk ya ce abubakar ba abokin annabi ba ne ya zama kafiri sannan ƙa'ida a wurin malaman ahlus sunna abubakarin ɗan aljanna ne wanda duk ya ce abubakarin ba ɗan aljanna ba ne shi ba zai shiga aljanna ba sai ka yi a hankali to amma ga sunan wai sun shiga shi a sunan shi abubakar wai sai ce gwamma a ce mai garba wai gwamma a ce mishi garba da a ce mishi abubakar wallahi ka yi asara Allah ya kiyaye akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi fi sahihihi a cikin sahihin littafin shi juz'i na uku shafi na 92 da juz'i na bakwai shafi na 110 wal bukhari fil adab al mufrad da bukhari a cikin al adab al mufrad safha 75 shafi na ainihin 75 to kaga anan ya gabatar da ya gabatar da muslim akan bukhari saboda bukhari ya rawaito wannan hadisi ne ba a cikin as-sahih ba amma a cikin adab al-mufrad adab al-mufrad a cikin shi shi akwai hadisai da'ifai amma sahih din shi wannan sahihai ne a ciki da a ce cikin sahih din ne dole ya ce muslim ai bukhari sannan muslim amma sahih muslim yana sama da al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari Allah ya shirye da mu to المسألة السادسة والأربعون مسألة أربعين شدة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء wannan falala ta raka gawa to maza ta shafa kawai banda mata mata ba sa zuwa raka gawa li nahayin nabi sallallahu alaihi wa sallama lahunna an ittiba'iha saboda annabi ya hana mata su raka gawa wa huwa nahayun tanzihin yace wannan hani ne na tanzih don a cikin shari'ar musulunci akwai haramun akwai makruhi to malaman hanafiya kuma so da dama an suka ce wani lokacin sukan ce wannan karhanci malaman hanafiya da shafi'iya wannan karhanci ne na haramci wannan karhanci ne na tanze wato makruhi ne yin wannan abu bai kai haram ba to zai ce karahiyatu tanze saboda in sun ce makaruhi suka yi shuru a cikin ka'idar fiqhunsu to haram suke nufi to don haka sai su bambance sai su ce karhanci ne na tanze an yi hani amma hanin na makaruhi ne bai kai haramun ba a ƙarƙashin haka da mace za a ɗauki gawa ta ce ita ma sai ta je sai a ce ta yi haƙuri ta zauna saboda raka gawa ɗin makaruhi ne to amma in ta cije sai ta je in ta je sai a ce kin aikata makaruhi amma bai kai haram ba faqad qalat ummu atiyya radiyallahu anha ummu atiyya Allah ya ƙara mata yarda ta ce kunna nunha wa fi riwayatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ittiba'il janaizi ta ce an kasance ana hana mu raka gawa a wata riwaya ta ce manzan Allah ya hane mu raka gawa wa lam ya azim alaina amma bai matsa ba game da hannun amma dai ya hana amma bai cika tsanantawa ba akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi juz'i na farko shafi na 328 zuwa 329 da kuma juz'i na uku shafi na 162 wa muslim da al-imam muslim a cikin juz'i na uku shafi na 47 wasiyaqu lahu wannan lafazin na muslim ne ka'ida wajen rubutun hadisi shine idan kaga hadisi a bukhari ka ganshi a muslim amma lafazin ya saba to sai ka dubi wannan lafazi ne fi saukin fahimta wa mutane sai ka kawo shi saboda su ake mutane su fahimta ba su ake ka rubuta littafi a shawuya ba mun fahimta to sahabban da kake gani larabawa ne mafi yawancinsu amma larabcin ma harshe harshe ne to saboda haka idan matsala ta faru idan ba kano ya je zai ba da labari kalmomin shi daban da na basakwace na basakwace daban da na bazazzagi na bazazzagi daban da na bakatsine kowanne da irin kalmomin shi to in ka zo sai ka duba waɗannan duk na jiyo waɗannan labarai da sakwatanci da kananci da katsananci da zazzaganci to yanzu a zazzau nake ba da wannan labari to wace hausa ce za ta fi musu sauƙin fahimta sai kai zazzaganci kenan ko mun fahimta to idan annabi ya zo faɗin a hadisi lafazin to sukan kokarin kiyaye lafazin in ka ji sabanin lafazi to so da dama annabi ya faɗi hadisin fiye da ɗaya ne amma in matsala ce ta faru kowa zai je ba da labarin abin da ya gani kaga da harshen garin su zai bayar to shi yasa sai kaga wannan balarabe ne amma balaraban yaman kama abu huraira wannan balarabe ne amma balaraban ƙasar sham kamar wa kamar ainihin abu musa ashari wannan balarabe ne amma na madina kamar wa kamar jabir wannan balarabe ne amma na makka kamar wa kamar ibn mas'udin kowanne ana samun saɓanin wasu kalmomi kamar yadda dai tsakanin harsunan nan na hausa ka san ana samu to in ka sai ka kawo wanda zai fi saukin fahimta saboda so kake mutane su fahimta to shine yace bukhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi amma lafazin da na kawo na muslim ne wa abu dauda abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na biyu shafi na 63 wa ibnu majah da ibnu majah cikin mujalladi na farko shafi na 487 wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na 408 zuwa 409 wa kadhal baihaqi haka al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 77 wal isma'iliyu haka al-imam al-isma'iliyu shi ma yana da littafi wanda ya ɗibo wasu hadisai ne da suka inganta sai ya kwaikwayi irin take-taken da al'imam al-bukhari yake bi to shi ma ya ruwaito wannan ainihin a cikin nashi littafi ɗin sunan nashi littafin al-mustakhraj war riwayatul ukhra lahu ɗaya riwaya ɗin nan da aka ce wa fi riwayatin nahana rasulullahi to shi ma wannan al-isma'ili ya yota wa hiya riwayatin lil bukhari bukhari ma yayi wannan riwaya ba da isnadi ba amma ta'alikan shine ta'aliq wato ayo riwaya ba a kawo isnadin ba kai da baka ga annabi ba sai ka zo ka ce annabi ya ce to sai a samu ta wata hanya ga inda kai ka same ta al mas'alatu sabi'a wal arba'un mas'ala ta arba'in da bakwai to saboda haka mata kun ji shari'ar musulunci bata yadda ku je raka gawa makabarta ba amma kamar yadda zamu zo mu samu can gaba shari'ar musulunci ta sunnanta har da mata ma ga sahihiyar magana za su tafi ziyarar makabarta amma da sharaɗin ta sa cikakken hijabi ta yi kyakkyawar shiga kuma in ta je ba za ta yi bidi'a ba kada tana zuwa ta tuma ta faɗa a makabarta sai a ce ke ba a bidi'a anan mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ashe kun ga wajibi ne a zauna a karantar da mata addinin musulunci in a karantar da su addinin musulunci din nan kai ma sai ka fi jin daɗin zama da ita in dai da gaske kake musulunci to shine yace mas'ala ta 47 wala yajuzu an tuttaba al janaizu bima yukhalifu shari'a bai halatta a raka gawa da duk wani abu da ya saba wa shari'a ba wa qad ja'a an-nassu fiha ala amrayni nasi ya zo ya hana abubuwa guda biyu raf'i sauti bil buka bai halatta ana raka gawa ba ana daga ihu ana kuka bai halatta ba ana cikin tafiya da gawa wannan yana shasheka yana ihu sai a ce ko ya shuru ko ya koma shari'a ta hana haka wattiba'iha bil bakhur haka raka gawa da bakin wuta wata bid'a ce ta zamanin maguzanci in aka ɗauki gawa sai kuma a rirrike bakin wuta haka ana tafiya yana hayaki wai iskokan da ke tare da mamacin wai a kore su bid'an maguzanci kenan to annabi ya hana wa zalika abin da yasa muka ce bai halatta ba fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin magana annabi annabi ya ce la tuttaba'ul janazatu bi sautin wala nare kada a raka gawa da sauti ana ihu ko ana kada wani abu ko ana goge haka ko da bakin wuta bai halatta ba ko karatun qur'ani haramun ne ana raka gawa kana karatun alqur'ani ko salatin manzon Allah to in ya zama haka ina karatun da la'ilal khairati da la'ilal khairati ko ban kaura wannan littafi abin da yake shari'an musulunci shine a kama dala'ilul khairati a babbaka mishi wuta fa dala'ilul khairati nan ya walaqad aballa minkum jibillan kasira ya batar da mafi yawancin mutane sun wayi gari yau ba su yi manzon Allah salati don salatin annabi in ka ƙara harafi kwaya ɗaya to ya fashe ba zai aiki ba ba zai ci ba in ka rage ba zai ci ba don sahabbai sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa iya larabci Allah ya ce ku yi wa annabi salati a da kowa sai ya kagana shi to amma suka zo suka ce ya manzan Allah Allah ya ce mai maka salati ya zami annabi ya ce ku ce kaza ya kamata a ƙara da ana ƙara da ba su kirkiro nasu ba ba laraba ba ne ba suna da tsoron Allah ba amma wai sai a ce ai tunda Allah ya ce a yi salati to kowanne shehu yana duban ya yi salatin da zai fi na kowa ne don haka sai wannan ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada kafaratul gaisi Allah kai wa manzan Allah salati yawan ɗigon ruwa wa ya ce ai haka kai bid'a wa ya ce a kawo wannan lafazin babu shi shi yasa dalailul khairati muna faɗi duk abin da zaka ji ka faɗa ba mu a shirye muke dama mun saba dalailul khairati hukuncin shi a kama shi a kona shi a wuta amma ba littafin addinin musulunci ba ne littafin batar da musulmi ne saboda babu salatin manzon Allah a ciki lafiyayye daren dakam sai da aka ƙara ko aka rage ko aka birkita shi ko kuma aka kawo salatin da yake in ka yi shi ma ga annabi ka zama mushriki Allahumma salli alaihi ma nafa'ati tama'im wai Allah in dai laya na da amfani to kai wa annabi salati mafhumul mukhalafa in laya ba ta da amfani kada kai wa annabi salati to laya ba ta da amfani laya kafirci ce manzo Allah haka ya faɗi cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito laya kafirci ce kowace irin laya kawai karka wahal da kanka kuma al'amura sun bayyana yanzu matukar mutum yana da laya yana da aljani aljanin ba zai fita ba duk ko aljanin yayin yunkurin zai fita bai iya fita ana kona layar shi kenan yanzu sai kaga ya fita wallahi azimi shekaran jiya wancan abin da ya faru kenan muka yi wata mata karatu mun hada ta da Allah duk wanda ya zo gaban mu sai mun ce in kana sai mun mishi wa'azi in kana da laya ka kone ta dan laya kafirci ce guru kambu kafi duk wannan baki ɗaya kafirci ne sai ka kone shi za mu yi maka karatun qur'ani don kana kafiri ba zai yiwu a maka karatun qur'ani in ka ce ma kana jin tsoron ka kona ma'ana kana tunanin laya na da amfani tana da wani tasiri kenan don haka ke jin tsoronta to sai ka kama ta ka kona ta da hannunka tukuna ka tabbatar laya kafira ce kuma wanda ya sa ta kafiri ne to haka zo aka yi mata karatu nan aljanar ta buga ta ta yi aka yi aka yi ta magana ta ƙi na daina karatu na cewa mijinta tsakaninka da Allah ba cuta ba cutarwa kar ka cuce ni ku bata min lokaci haka kuma ko kuma ainihin kullum ku taho ku ɓata lokacinku ka tambayi matarka in tana da laya tsakaninta da Allah kar ta ɓoye sai na fita na ba su wuri sai ta gaya mishi ta je wani malami ya bata laya ta sa a ƙarƙashin fulowai saboda mafarki da na dawo shi ne ta ce gaskiya ce gaskiya kaji kaji na ce to ga zaɓi ba dole na dai gaya muku hukuncin Allah game da laya ko dai ku je ku ƙone layan nan idan ba haka ba to kar ku dawo gurina na ko kuma ku kona wannan laya kuma ku samu aƙida ɗari bisa ɗari cewa kona layan nan wajibi ne kuma kafirci ce ita laya ɗin to sannan ku zo a karatu suna dawowa kashe gari ko da aka yi karatu sai aljana ta bayyana shekarar ki nawa shekarar ta goma sha shida jikinta me kika yi mata duk ta bayyana abubuwan da ta mata wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah da aljani da boka da ɗan sihiri da mai tsubbo Allah ya ce ba za su iya cutar da kai da komai ba sai in Allah ya ba da izini Allah ya ba da izini akan wannan aljana ta hana wannan mata haihuwa ita ta faɗi da bakinta ta ce duk rashin haihuwan nan ita ce take matse mahaifata in manin ya zo sai ya fice wani wuri ke kina da ƴaƴa ta ce eh tana da ƴaƴa har da jikoki na ce amma ke kika hana ta kuma kina musulma ta ce ai ta tuba za ta fita ta fita ta bata wuri mata ta samu lafiya to shi yasa laya dai kun ji hukuncinta a cikin addinin musulunci kuma kun ji illarta kuma idan kana da laya aka danno maka asiri yadda ka san kofan nan a buɗe haka jikinka yake a buɗe asirin zai zo ya shiga kai tsaye zai zo ya shiga in kana da laya kuma in aka nemi karya asirin ba zai karye ba sai an kona ta in ba kona ta aka yi ba dan ka je ka ɓoye ta dan ka je ka rufe ta akwai aljanin da muka zo muka wa mara lafiyar karatu ya buge shi gefe guda aka yi aka yi magana ya ƙi to shi ma da aka ɗaga ɗin duk wa'azi sai ka wai mutane sai ka wa'azantar da su da farko sai sun ga haba ta bahaushe sai da aka ɗaga shi tukuna ya ga la haula wala quwwata illa billahi da na sa mishi kasar ɗin ya ji irin kakarin da yake yace yanzu shi yake wannan nace yanzu nan ka gama to yaya za a yi na ce e in kana da laya tsakaninka da Allah ka je ka kone ta dan na wa'azantar da kai ran nan mai yiwa baka ji ba saboda haka ka je in kaga za ka kone ta na baka kwana kaza ya je dawo ni dai bai ce komai bai ce ya dawo na zo ne mishi karatu ana karatu ku aljani ya bayyana muka yi hira ta awa ɗaya da rabi da shi duk ya bayyana abubuwan gaba ɗaya to ƙarshe sai na ce ran nan me yasa ka ƙi magana ya ce saboda wannan mutum yana da wata laya da aka bashi wai ta tsari ya kafe ta a goshin ɗakin shi ya ce ka san mu aljanu muna ɓuya a bayan laya da bayan hoto ya ce amma laya ta fi makale mu fiye da hoto ma'ana suna samun kariya a bakin laya ka ji kai fahibu tamima mun fahimci wannan to kun ji saboda haka laya kafirci ce hoto haramun ne duk hoto ka liƙa hoto na mutum ko na shehu ko na malami ko na waye haramun ne ka yaje shi ka yayyaga shi ka banka shi a wuta bai da amfani in ba larura ta zame maka kamar na kuɗin ƙasa kamar na fasfot kamar na makaranta bai halatta hoto me za ka yi da hoto kai kai baka jin kunya ma ka zauna ka gososo haka za a ɗauke ka hoto ana ka gyara hoto duba madubi mana ka gani ka ga kanka amma ƙato wai sai ga ya karkata hula mai hoto yana goho yana to gyara dai yana ba da Allah kai ba za ka ji kunya ba ko da hoton na ya halatta ai kai ƙato sai ka ji kunya to balle shar'an bai halatta ba hoto in dai na abu mai rai ne to manzon Allah ya ce mala'ikun rahama ba sa shiga al-khattabi da yazo sharhin wannan hadisi a cikin sharhin shi na Abu Dawuda ma'alimu sunan ya ce amma mala'ikun azaba za su shiga ɗakin ka ya kamata ka ji tsoron Allah ka je ka karanta nasoshi na sahihul bukhari sahihi muslim ka ɗauki fatihul bari ka ɗauki al-minhaj sharhin sahihi muslim duk wasu maganganu na banza da wofi da ake cewa wai hoto sai mai inuwa wai sai gunki aka haramta amma wanda ke jikin bango ba a haramta ba manzon Allah yana saura kwana biyar zai bar duniya yana kwance bai san halin da yake ciki ba da ummu salama da ummu habiba matan shi ne sun yi taba hijira ta farko zuwa kasar habasha suka je suka ga wata coci mai kyau sunan tamariya suka leƙa suka ga hoton annabawa a ciki ka san mata kana karantar da su addini yaya aka jima to waɗannan ma matan annabi ne amma wannan abin ya ba su sha'awa ummu salama kin tuna san da muka je habasha muka ga coci mai kyau da hotuna kai wannan coci na da kyau manzo Allah bai da lafiya fa sai tashi zambar ya ji bid'a ta shigo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko zai mutu sai ya fada da bid'a ya tashi ya ce waɗannan mutane da suke yin waɗannan abubuwa su ne a shararan halitta a wurin Allah gobe alkiyama Alhafiz ibn Rajab Alhambali a cikin sharhin shi da yawa Bukhari mai suna Fatihil Bari don ya fara sharhin Bukhari shi ma ya sa mai Fatihil Bari bai karasa ba Allah ya ɗauki ran shi. To a cikin iya inda ya sharhi ya ce dukkan waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne. Kawo kabarin annabawa cikin masallaci ko na shehunnai ko na waliyai ya ce haramun ne. Ya ce manna hoto kuma a jikin bango shi ma haramun ne ya ce kuma kowanne daga ciki kai shi kaɗai. zai sabbaba maka fushin Allah da kuma tashi cikin ashararan halitta gobe kiyama ina in ka hada guda biyu to dan menene za ku lika hoton wani kato a kirjinka har kai baje ai yanzu kowa ya cire baje ko kada mobile police ya kifa maka mari ya jefa ka bakar mota in baka bari dan Allah ba dan hadisi da aka jawo maka ka bari saboda tsoron kaka ci tuwon gidan maza wane mutum da gidan banka shi kenan salatu tanajina allahumma salli ala muhammadin ila akhirih salatu tanajina to a wani isnadi haka wani suke cewa eh an kago shi ne mana kagowa kagowa akai salatu tanajina a'a in izala ba ma yin salati ta nabi mu salatin nabi muke yi a malam bai taɓa yin salati ta nabi na ba me rufe da addu'a me rufe da addu'a kuma me rufe da addu'a eh a'a me rufewa da addu'a shine malam a'a malam mai jawo bukhari yana yin salati ta najina to mai rufewa da addu'a yana yin salati ta najina wannan tsoho ba sa'a aka ce biyo sunna ba ba su ne shehunan dariƙa ba to ba sai a hankali wasu bidiyoyin za a janye a jikinsu ba ko mun fahimta ana ƙoƙarin gyara shirka da mutane suke ciki wannan salati ta najina sai a bar shi a hankali tukuna ko ba ku fahimci da'awa ana fara daga ahammu bane abu mafi muhimmanci ake farawa ta kan shi shirka da bid'a sannan bidi'o'i ƙanana ƙanana waɗanda ba su kai waɗanda za su fitar da mutum addinin musulunci ba ka je ka samu littafin jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam duk abin da kake bukata game da salatin annabi ibn al-qayyim ya kawo almajirin ibn taymiya ne da littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama na al na al-imam isma'il al-qabi ka je ka samu wannan littafi da kuma abdurrul mandud fi salati was salami ala nabiyil karim ko makamancin haka na al-imam al-haythami haka ga al-imam sakhawi shi ma yana shi duk bayani akan falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki littafin al-azkar na al-imam an-nawawi nan ma za ka bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ina aka bar mutane duk suka watsar da wannan littafi suka zo suka dauki dalailul khairati dalailul khairati ba ba hadisin ba ba hadisai yake kawa ba ba salatin annabi yake kawa ba ba littafin musulmi bane me ya hada ka da shi kai mun fahimta littafin musulmi shine bukhari muslim muwadda duk ciki za ga an ce haddasana haddasana a kawo da isnadi a ce annabi na yin salati kaza duk dalailul khairati ba za a ce annabi na yi ba sai dai a ce ga salati wanda ya zai samu dubu dubu dubu so dubu in jiwa jazuli da ya rubuta wannan yana da animai wahayi ne ba annabi ba ne mun fahimci sahabbai da ke zaune da annabi sai da annabi ya koya musu salati addu'ar da ake wajen kwanciya bacci sai da suka je annabi ya koya musu addu'ar da za a yankan dabba sai da annabi ya koya musu to duk abin da ka kara a ciki ya fashe mun fahimci wannan kamar gulab ɗinka ɗin nan mai 60 ko 100 sai ka ja mishi waɗannan murtuka murtukan wayoyi na nefa sai ka jona mishi ya fashe ah ba wuta bace ba fawa kake so yi ba to komai yana da gejin shi in ka ketare Allah bai so in ka rage Allah bai so yadda aka ce kai don annabi bai so da abu mai wahala ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu a mujalladi na biyu shafi na 64 da kuma al-imam Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 400 da 27 da shafi na 528 da shafi na 532 min hadisi abi huraira a cikin hadisin abi huraira wa fi sanadihi man lam yusamma a cikin isnadin wannan hadisi akwai wanda ba a faɗi sunan shi ba an ɓoye sunan shi to ya zama mubham kenan ko lakinnahu yataqawwa bi shawahidihi al-marfu'a wa ba'd al-athar al-mawqufa ko da yake hadisin da yake mubhami la tuqbalu riwayatul mubham riwaya wanda aka ɓoye sunan shi ba a karba to a ƙarƙashin haka ya zama za'ifi kenan to amma sai shekul albani ya ce amma za a iya ƙarfafa shi saboda wasu hadisai da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu maganganu da ayyuka na sahabbai amma shawahid amma hadisan da za su yi shaida su ƙara wannan ƙarfi fa an jabirin qala jabir fa an jabirin an annabi sallallahu alaihi wasallama jabiru ya ce annahu naha an yat an yatba al mayyita sautun aw narun annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wani sauti ko wuta ta raka ainihin mamaci kabari ana ɗauke da ainihin gawa kuma ga bakin wuta ko kuma wani na gefe yana ta rusa kukan mutuwa an hana to in ya zama a hanya an hana ashe min babi aula an aka je makabarta bai halatta wani ya zauna gefe guda yana ta rusa kuka ba sai kai hakuri wannan ya riga ya faru mun fahimci wannan ko mu hausawa ba ya kamata kuma mu wa'azantu game da kukan mutuwa dinnan akwai wani malami da ya taɓa jarraba wani yaro wani malami ne indiya a wata jami'a a ƙasar nan musulmi ne babban malami ne mahaddacin alkur'ani yana da 'ya'ya ƙanana duk sun haddace alkur'ani shine sai wani yaro daga cikin ɗaliban jami'a sai nuna yana son wata 'ya tashi shi kuma wannan malami yace shi kuma ya mishi alƙawarin zai auren mishi da ita yaro yana ta munna bahaushe zai auri indiya ran nan sai wani abokin shi indiya indiya ya zo wurin shi abokin shi indiya shi ma musulmi ne ya ce mishi amma waɗannan mutane fa ba su cika tawakkali ba ka iya ɗaukan ya ka ba mutanen da ba su cika tawakkali ba ya ce yaya zan yin gane ya ce wata ran in ya zo taɗi yana zuwa ka leƙo in ko gaisa ka ina wance ka ce ai wance Allah ya mata rasuwa ya ce za ka ga yadda zai yi dan halakka ki ambato yana zuwa kwada aka ce ta mutu sai faɗi yana ta birgima yana ta randa ba yana ta birgima shikenan khalas sai aka ce miƙe tashi lafiya an bata mutu ba kaji kaji kaji kaji an je ba ku da tawakkali kuma mun gani to kaji قال الهيثمي الإمام الهيثمي يفتي أتكم مجلدين أكو شافي أشرين ترى التافن المجمع مجمع الزوائد كنان yace rawahu abu ya'la abu ya'la ya rawaito shi wa fihi man la dhikra lahu amma a cikin isnadin shi akwai wanda ba a ambata ba qultu ni ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa huwa fi musnad abi ya'la wannan hadisi yana nan a musnad na abi ya'la lamba hadisi na 2628 wa fihi abdullah ibn al-muharrar a cikin wannan akwai abdullah dan muharrar wa huwa munkarul hadith abdullah dan muharrar din munkarul hadith ne ma'ana hadisin shi munkari ne to imam al-bukhari yana da littafi ad-du'afa'ul kabir a cikin wannan littafi yace man qultu fihi munkarul hadisi fala tahillu riwayatu anhu duk wanda ni bukhari na ce hadisin shi munkari ne shi abin kyama ne game da hadisi bai halatta a karbi riwaya wurin shi ba to waɗannan alfazul jarhi wa ta'dil sai ka je ka koye su ka gane matakan su da mai zafin ciki da mai saukin ciki malamai sun yi rubuce rubuce akai kuma in ka je aka koya maka sai ga ka kware akai insha Allah wa yazharu sai Sheikhul Albani ya ce a zahiri dai annahu taharrafa alal haythami falam ya'rifu a zahiri wannan mutum sunan shi ya rikide wa haisami ne shi yasa bai gane shi ba amma ai gashi Abdullahi dan Muharrar ne ga kuma abin da malamai suka ce game da shi to kaga wannan shawahid ne to dama haka hadisai suke wannan da illa a wancan gefe wannan da illa a wannan gefe to sai su haɗu sai su taimaka juna amma hadisi har ya zo illa ta haɗu ta ko ina to babu yadda za a yi aiki da shi balle ya zama kwaya ɗaya ne وعن ابن عمر قال ابن عمر يتنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم an tuttaba jinazatun ma'aha ranatun annabi ya hana mai kuka mutuwa ya raka ainihin gawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tana tafiya yana ta rera kuka yana ta ihu ko tana ta ihu to bai halatta ba akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da wannan a cikin littafin shi as-sunan mujalladi na farko shafi na 479 zuwa 480 wa ahmad da al-imamu ahmad a lamba hadisi na 5668 min tariqaini ta hanyoyi biyu an mujahidin daga mujahid anhu mujahid kuma ya karbo daga abdullahi dan umar wa huwa hasanun bi majmu'i tariqaini yace wannan hadisi zai zama hasan in an hada hanyoyin biyu to kaji wannan dangane da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan bai halatta a raka gawa kabari da wani abu da ya saba wa shari'a ba kamar bakin wuta da al'adu na jahiliya wa an abi musa abu musa kuwa yayi bayani fin nahyi an ittiba'il mayyit bi mujmar yayi bayani game da hani da aka yi a raka gawa da bakin wuta wa qad taqaddama lafzuhu fil mas'alati thaniya ashar faqaratu ba yace lafazin wannan ya gabata a cikin matsala ta goma sha biyu a cikin fakara ta ba safha as-samina a cikin shafi na takwas a tsohon bugu kenan sabon bugu shafi na sha bakwai wa ammal asaru amma maganganu da aka samo daga ainihin sahabbai fa fa an amr bin al-as daga amr dan as Allah ya kara mishi yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma yana daga cikin waɗanda shi'a suka fi zagi a duniyar musulunci saboda shi amr ibn al-as shine wakilin muawiya a wajen sulhi da aka yi tsakanin shi da aliyu to da aka zo sulhu kuma sai abu bai yiwu ba wata ran duk za mu zo za mu juye bayanai a wa jama'an musulmi bayanai ɗaya bayan ɗaya game da yaya wannan rikici ya samu insha Allah amma kafin nan ka je ka karanta littafin al-bidayat wan nihaya ta al-imam ibn kathir za ka ga bayanai na gaskiya cikin tsoron Allah duk baki ɗaya kuma in wannan ya maka zurfi sai ka ɗauko ƙaramin littafi da al'imamu ibn al-arabi babban malamin fiqhu na malikiya ya rubuta ya sa mishi al-awasimu min al-qawasim bayanin abubuwan da ya faru gaba ɗaya tsakanin sahabban annabi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin adalci da tsoron Allah ya waɗannan bayanai mun fahimci wannan jama'a to ya kamata a karanta waɗannan abubuwa a karanta littafin a sheikh al-khatib wannan babban malami da ya rasu wanda ya littafi ainihin akan 'yan shi'a gashi nan a doktor sheikh aminuddin abubakar ya fassara shi mun fahimci wannan khututul arida khututul arida ma'ana wai zai yiwu haɗin kai tsakaninmu da 'yan shi'a khatib ya ce haɗin kai ba zai yiwu ba don mai asali ya rabu mutum ya zo ya zindima wa uwarka zage ya zindima wa ubanka zage an jima yace da Allah zo nan muna son mu zauna lafiya eh ina zaman lafiya ah to waɗannan mutane sun fi iyayen mu daraja fa mun fahimci wannan to ƙarshe ibn al-arabi sai ya ce ina baka shawara ya kai dan uwa musulmi kamar yadda Allah ya kiyaye takobin mu ai ba mu akai wannan rikici ko to Allah ya kiyaye takobin mu yace to mu kiyaye harshen mu bai halatta maka ka saki bakinka akan wani sahabi ba fa kuma wannan amr bin al-as fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su digirin girmamawa fa yace ibn al-as mu'mina manzon Allah yace ƴaƴan af mu'minai ne da amr bin al-as da hisham bin al-as manzon Allah yace mu'minai ne waɗannan duk duniya sun ce kafirai ne ina ruwan mu wannan hadisi ka ɗauki littafin silsilatul hadisi sahiha na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ka ga cikakken bayani a nan ne ya tasa yan shi'a a gaba ya musu raddi ya kwankwatse su yadda ya kamata mun fahimci wannan jama'a shi yasa raba mu da littafin Albani a wannan zamanin ba karamin ana son aiwa mutane ana son aiwa ahlus sunna cikin da ba uba ne duk wanda yake zuga ka kabar waɗannan littafai ka kama me kai kasar ku ba jawahirul ma'ani aka gada ba ko ba jawahirul ma'ani duk wanda ya bincika burgaman kakan sai ga jawahirul ma'ani kafin ya ga qur'ani ya ga jawahirul ma'ani ita sai littattafai na kissoshi na hayaniya wani ma sai ga bai gadan maka qur'ani ba sai me sai waɗannan hayaniya din Allah ya shiryar da mu to amru dan as annahu qala fi wasiyatihi amr ibn al-as da yazo wasiya yace idza ana mittu idan na mutu fala tashabni na'ihatun duk wani mai kukan mutuwa ko wata mai kukan mutuwa kada ta raka ni kada ya raka ni wala narun haka kada a raka ni da bakin wuta wasiyar sahabi kenan akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 78 wa ahmad da al-imamu ahmad mujalladi na 4 shafi na 199 wa an abi hurairata annahu qala hina habarahu al-maut lokacin da abu huraira zai rasu ga abin da ya wasiya ya ce la tadribu alayya fustatan kar ku kafa mini rumfa akan kabarina na mutu a zo a kawo rumfa a sa a kabarina ya ce kar ku yi mini banni aiki na ya lullube ni wala tatbi'uni bi mujmar kar ku raka ni da bakin wuta wa fi riwaya wata riwaya binarin da wuta rawahu ahmad wa ghairuhu الإمام أحمد دون ما لم يذكر ويتوانا بسند صحيح ده إسناد من إنغانشي كما يأتي بعد مسألة yace kamar yadda wannan bayani zai zo a kan wannan ainihin asari na Abu Huraira bayan mas'ala ta gaba ma'ana wannan bayani zai zo a cikin mas'ala ta 49 al-hadisi sani a cikin hadisi na biyu a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to za mu kwana anan insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك